balalau shugaban izala ne balalau ka tuba ku daina damfarar mutane ku daina zuwa ofisoshin gwamnati kuna musu ƙarya kuma ina roƙawa balalau Allah ina roƙawa kabiru gombe Allah Allah ya keɓo su Allah ya kare su kada turawa su yi amfani da su a london ko a jamus su kawo fitina najeriya allah ya kare wa'yancan yara shugaban jama'atul zalatul bid'a wai kamatin sunna na gudanarwa wanda da balalar yake kai shine a sheikh abdul nasir abdul muhyi shugaban izalatul bid'a wai kamatin sunna na gudanarwa jama'a ku shaida ba ma tare da bananau ba ma tare da kabiru gombe ba ma tare da yakubu musa wanda duk ya amfani da sunan izala Ga saƙo na musamman daga Honorable Muhammad Jama Yusi ta bakin Shak Aliyu Isa Fantami. Duniya ne burin mutum tuwa lahira bai da rabo. Ko da mahaddacin Qur'ani ne, ko da malami ne, ya tsaye da gemu ya dangala wando ko ya sha rawani ya rike carbi wallahi azim in dai manufar mu duniya ne ba lahira ba wallahi ba mu da rabo a lahira duk tafsirin da muka yi duk jan ayat da muka yi da hadisi in dai ba don Allah bane a lahira babu rabo Allah ya kare mu daga bacin niyya tabbas shak aliyu isa fantami yayi gaskiya haka ma sanata rabi'u musa kwankwaso yayi gaskiya wannan sako ne daga honorable muhammad jama yusuf ga sako na musamman daga honorable muhammad jama yusuf ta bakin shak aliyu isa fantami duniya ne burin mutuntu a lahira ba da rabo ko da mahaddacin qur'ani ne ko da malami ne ya tsaye da gemu ya dangala wando ko ya sha rawani ya rike carbi wallahi azim in dai manufar mu duniya ne ba lahira ba wallahi ba mu da rabo a lahira duk tafsirin da muka yi duk jan ayat da muka yi da hadisi in dai ba don Allah bane a lahira babu rabo Allah ya kare mu daga bacin niyya tabbas shak aliyu isa fanta fantami yayi gaskiya haka ma sanata rabi'u musa kwankwaso yayi gaskiya wannan sako ne daga honorable muhammad jama yusuf